hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara za mu tsora miladiya kenan za mu tsora karatun da muke na wannan aljami'u sahih wato sahihul bukhari na babban wannan malamin al-imam bukhari rahimahullahu ta'ala idan ba a mance ba mun tuke ne darasin da ya gabata a ƙarƙashin ko a ƙarshen babun min imani an yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi a yau da yardan Allah za mu tashi babun hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam min iman karatun da muke gudanar da shi a cikin kinkinau wato a cikin masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Jumi garin Kaduna na بسم الله الرحمن الرحيم باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده nan eh, al-imam al-bukhari ta'ala eh, sanadin yake cewa haddathana abu yaman wato abu yaman ya ba mu labari qala yake cewa akhbarana shu'aib wato shu'aib ya bamu labari shi wannan abu yaman yana ɗaya daga cikin malaman al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wanda ina ga mun bayani a kansa eh, shi yasa al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathana abul yaman shine ne alhakan ibn nafi wanda abu hatim yake cewa sika faso <clears throat> al’imam al’ijil yake cewa la ba'sa bihi kuma wasu malamai suka ce ya karbi hadisi ɗaya ne katal daga shu'aib ibn abi hamza ire-iren su abu zura a ruwaito wannan bai gare su amma dai zan ce mafi inganci gaskiya ba haka ba ne saboda shi abu yaman ya ce al’imam ahmad bin hanbal ya tambaye shi yaya ka karɓi karatunka daga shu'aib ibn abi hamza sai yake cewa na karɓi karatu na ta hanyar hanyoyi guda hudu hanyar farko na karanta wasu littattafai ko hadisai sai ya man ijazansu wasu kuma shi ne ya karanta mani sai hanya ta uku ijazatan wato ya bani littafi yake cewa wannan na ma ijazansu za ka iya koyar da su wasu kuma hanya na ƙarshe na hudu su ne munawalatan wasu littattafan hadisai ya karɓe su daga shu'aib ibn abi hamza munawalatan to shi wannan abul yaman dan garin hims ne haka shu'aib ibn abi hamza shi ma dan garin hims ne wato wanda take karkashin sham kenan malai ke cewa haddathana abu zinar abu zinar shine abdullahi ibn zakwan ana masa kunya da abu abdurrahman kuma wannan kunya abu abu malamai suka ce ya kasance bai son wannan kunyar kunyar da ya fi santa ita ce abu abdurrahman shi wannan abdullahi ibn zakwan shi dan madina ne wato almadani ya karba daga a'raj a'raj shi ma dan madina ne shine abdurrahman ibn a shi kuma ya karbo daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa asahhu al-asanid asanid abi hurairah shine abu zinad an an abi huraira wato sanadin da ya fi ƙarfi na wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira shine dukkan hadisin da kaga an kawo sanadin cewa abu zinad ya karbo daga a'arad ta'arad daga abu huraira wannan sanadin shine ya fi ƙarfi na abu huraira wato dukkan hadisin da abu huraira ya rawaito sanadin da ya fi ƙarfi shine wannan sanadin an gane ko to wannan imam al-bukhari kenan yake faɗan wannan magana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da annabi Allah su tabbata a gare shi qala ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina take hannunsa la yu'min ahadukum ɗaya daga cikin ku imaninsa baya taɓa cika hatta akuna habba ilaihi har sai na kasance na fi soyuwa gare shi min walidihi da mahaifinsa wa waladihi haka kuma da ɗansa wato imanin ɗaya daga cikin ba zai taɓa zama cikakke ne mai cikakken imani har sai sona manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fi soyuwa daga gare shi fiye da mahaifinsa da kuma ɗansa malamai sun tattauna matsala ƙarƙashin wannan hadisin cewa nan mahaifi kawai banda mahaifiya sai suka ce a'a mahaifiya ma ta shiga karkashin wannan hadisi wato ta shiga karkashin wali a suka ce abin da annabi yake nufi ya ba da misali ne kawai Kimanin ɗaya daga cikin ku ba zai taɓa shiga ba har sai na fi soyuwa daga gare shi a soyuwa a gare shi ga dukkan wani mutum mai daraja a gunsa a duniya wato sawa'on mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa ne ko ‘ya'yansa ne ko wani mutum wanda yake ga yana da kima imaninsa ba za a taɓa cewa yana da cikakken imani da har sai son annabi ya fi dukkan wani mutum mai daraja a wurinsa sannan za mu ce ya samu kamalul iman wato cikin imani abin da ya sa annabi ya kawo iyaye kawai a nan da kuma ‘ya'ya saboda a al'adance waɗannan ɓangarori guda biyu mutum ya fi son su a duniya idan ka tambayi mutum wane ne kafi so mafi yawanci za ka ga ya ce babansa ko kuma 'ya'yansa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk da cewa mutum yana son iyayen shi da 'ya'yansa amma so na ya cancanta a ce ya fi nasu ina fata wabe tsaye karkashin wannan hadisi malamai sun fidda fa'idodi da matsaloli eh, na fikihu a matsalan farko wannan kore imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba wai kore imani bane gabaci daya cikin imani idan mutum ya kasance yana son wato mahaifinsa ko ɗansa fiye da annabi ba za ka ce gaba ɗaya ya kafarta ba ya bar addinin musulunci sai dai a ce imanin sa bai cika ba wato kamalul iman an kore cikin imani ire-iren waɗannan hadisan za ku ga wasu a musamman wasu firƙoƙi da suka taso ire-iren su boko haram suke riko da irin waɗannan hadisan sai ku ga suna kafarta mutane sai su ce mutum ya fita daga musulunci ko bai da addini ko kafiri to shi yasa malamai suka ce wannan ba wai kore imani annabi yake nufi a cikin imani yana da imani sai dai imanin sa ba cikakke bane wato bai yi da wanda ya fifita san annabi ba haka fa'ida ta biyu da suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi shine yana halasta mutum ya yi rantsuwa da dukkan wani abu mai kima ko mai daraja a rayuwarsa kamar yadda annabi nan yake cewa na rantsi da wanda rayuwa na tafi hannunsa wato hannunsa wato hannun Allah kenan kuma abin da ya tabbata wajen ahlus sunnati wal jama'a Shi ne dukkan abin da Allah ya tabbatar ma na fikra mutum ya tabbatar da shi tun da Allah ya tabbatar da cewa yana da hannaye mu tabbatar da waɗannan hannaye ba tare da mun yi ta'awili ba ko mun yi su. tun da akwai waɗanda suke cewa ai hannun Allah da ce yana da shi ai ni'ima ne ko kuma su ce ai ƙarfi ne su kuma mufawwilun suna cewa a'a mu bar abin yadda Allah ya ce an gane ko to saboda haka yadda Allah ya ce yana da hannu abinda ahli sunna suka tafi akan cewa lalle yana da wannan abin da ce yana da shi ba za mu yi ta'awilin wannan sifatin ba to duk abin da yake mai muhimmanci mutum zai iya rantsuwa akan haka babu laifi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa a nan sannan bayan haka fa'idan da ya sa annabi ya gabatar da yaro da mahaifi kafin yaro wato sai ya kasance na fi soyuwa fiye da babansa da ɗansa da shi mahaifi yana da daraja da kima a wurin mutum fiye da wato mai fiye da ɗansa tunda inda a ce babu mahaifi shi ba za mu a same shi ba su shi yasa annabi bai fara cewa min waladihi wa walidihi ba duk akwai riwaya ta al'imamun nasai an gabatar da waladihi kafin walid ba, to amma dai duk ruwayoyin da suka sun sahih an gabatar da walid ne wato mahaifi kafin ɗaɗin shi da girman mahaifi malamai suka ce kuma dukkan wani ɗan da ka gani a duniya in dai ya fito duniya to lalle yana da mahaifi ba za ka taɓa ganin wani a da cikin 'yan adam wai bai da mahaifi ba amma ba kowane mutum bane zai samu zai samu ɗa to shi yasa da annabi ya tashi sai ce min walidihi wa waladi na karanta حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن ألية ألية عن عبد العزيز ابن ابن صحيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الإمام البخاري رحمه الله تعالى يشي سوى قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وأن يعقوب ابن إبراهيم ينا إيرا بسكم من يمن يعني ما لما الإمام البخاري رحمه الله تعالى أصل فارسي amma cikin kasashen da ya yi rihila ya je bagda sannan ya je basra ana masa lakari da addaurati addaurati a sabida yana sanya wata hula daura ita ce hula shi wannan yaqub ibn ibrahim قال يجي حدثنا ابن عليا ابن عليا wannan شيني isma'il ابن عليا عليا wannan mahaifiyarsa ne عليا mahaifiyarsa ne amma asalin sunansa shine sunan babansa shine Ibrahim Ismail ibn Ibrahim shine mahaifinsa wannan Ulayya mahaifiyarsa ne shi kuma an haife shi a Basra amma asalin mahaifinsa sun ce dan Kufa ne da Kufa dai da Basra duka wuri suke suna ƙarƙashin Iraki to shi a Basra aka haife shi kuma a nan yayi rayuwa ana Abdulaziz ibn Suhaib an karɓo daga Abdulaziz ibn Suhaib wannan shi kuma dan Basra ne sannan tabi'i ne abdulaziz ibn suhaib ya karbo daga anas anas shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka lura za mu ga ƙarƙashin wannan hadisin akwai wannan sanadin akwai a tahdis sannan akwai an'ana wasu haddasana sannan akwai an'ana shine an isma'il ibn ulayya shi daga an abdulaziz ibn suhaib shi kuma an anas wato akwai hadisan sannan akwai ana'ana ah, ah, wanda ah, ha sai ya kawo ha wato hadisin ya zo da sanadi guda biyu an gane ko wannan ha kamar yadda muka yi bayani wato tahawil kenan min sanadin ila sanadin asa wa haddathana adam sannan al-imam al-bukhari yake cewa na karɓo wannan hadisin shi ma daga adam kamar yadda na karɓe shi daga yaqub ibn ibrahim haka na karɓe shi daga adam ibn abi iyas wanda ya shuɗe wannan adam ibn abi iyas ya shuɗe mun taɓa bayani a kansa wanda ya yi rayuwa a basra da khurasan da kufa yana ɗaya daga cikin manyan malaman al bukari al-bukhari yake cewa haddathana shu'ba shu'ba ya ba mu labari qala yake cewa an kasada shi kuma shu'ba wannan dan basra ne kamar yadda muke bayani basri ya karɓo daga ƙasada qatada shine ibnu da as-sadusi shi ma dan basra ne wannan qatada ya karbo daga Anas Anas ma babban sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ibnu Malik wanda ya yi rayuwa da annabi a Madina ya yi mai hidima wajen shekara goma kamar yadda da ya tabbata sannan karshen rayuwarsa ya yi ta ne a Basra قال يكي قال النبي صلى الله Allah وسلم da ذا Allah تيرا دا أمين الله تثبت أغريشي ياتي لا ɗaya daga cikin ku ba zai بغي تبقى ba? hatta kona habba ilaihi har sai na kasance na fi soyuwa daga gare shi min walidihi fiye da mahaifinsa wa waladihi da ɗansa wa nasu ajma'in da kuma mutane gabaki ɗaya idan muka lura wannan hadisi bambancinsa da hadisin da ya gabata a wancan hadisin farko wato na abu huraira ya cike ne hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wannan kuma min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in mutane gabaki ɗaya wato mun yi cikakken bayani akan cewa kore imani da annabi yayi ba wai mutlaqul iman bane a cikin imani imani ɗaya daga cikin ku ba zai taɓa cika ba har sai na fi soyuwa da gare shi fiye da babansa da ɗansa da mutane baki ɗaya a malamai suka ce to su waɗannan mutanen baki ɗaya ai mahaifinsa da ɗansa su ma suna cikin mutane tunda idan aka ce mutane gabaki ɗaya ƙungiyar ɗan mutum da mahaifinsa duka sun shiga ciki da sai suka ce wannan a zikirul am ba'd khas daidai yake da faɗan Allah subhanahu wata'ala wala qad ta sab'an min al masani wal qur'an al azim lalle mun baka sab'un min al masani wata sura wadda ayoyinta guda bakwai ita ce suratul fatiha sannan bayan haka wal qur'an al azim sai muka baka al qur'ani ne girma kun ga anan Allah ya ce mun baka fatiha kuma mun baka al qur'ani wanda ita fatiha nan juz'i ne auna ne na al qur'ani wato zikrul am ba'd al khas aka san kana Allah subhanahu wa ta'ala man kana aduwwan lillah wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mika'il kun ga anan an fara ambatan am sai aka ambaci khas ذكر الخاص بعد العام wannan ce malaman balaga su ce duka yana nuna muhimmancin wannan khas da aka ce ɓance shi kun ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so zai ce ne zai ce hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi kawai sai ya shiru ko kuma ya ce hatta akuna habba ilayhi min an-nasi ajma'in amma sai ya ambaci mahaifa da kuma ɗaya sannan sai ya zo ya game mutane gabaki ɗaya saboda muhimmancin waɗannan halittu guda biyu ɗin ga al'adam adam al-imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa karkashin wannan akwai ishara da rai guda biyu wanda manzo Allah yayi isharar su haka kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗi su a cikin alƙur'ani haka kuma wasu ire-iren su ibn al-qayyim al-jawziyya sun yi bayanin su a cikin ibn al-qayyim a cikin littafin sa madarijus saliki wato kashe kashen rai akwai rai wanda take mutma'inna da Allah subhanahu wata'ala yake cewa kan karshen suratul fajr ya iya tuhan nafsul mutma'inna turji'i ila rabbika radiyatan mardiyya haka akwai annafsul al'ammara bisu kuma ubari'u nafsi inna an-nafsala ammaratun bisu haka kashi na uku na rai ita ce lawama kamar yadda zo cikin suratul al-qiyama wala aqsimu bin nafsil lawwama al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa kafashin wannan hadisin za mu fahimci wa annabi ya ishara zuwa ga kashe-kashen waɗannan rayuka rai wadda take matsuma'inna wanda imani ya shige ta sosai ba za ta taɓa samun tana fifita wani halitta fiye da annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma rai wadda suke amma rashin bisu wadda suke umurtan mutum da aikata laifuffuka ire-irenta ne za ka samu cewa tana sanya wa mutum san wani abokin halitta fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al alkabi al rahimahullahu ta'ala al-qadi iyad yake cewa imanin mutum cikakken imani dole imaninsa ya cika ba za ka taɓa samun a cikin zuciyarsa ya fifita son wani fiye da annabi ba haka al-imamu al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa duk wanda imani da annabi shi abin ma da al al-qurtubi yake cewa duk imani da Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba za ka taɓa samun shi wai ya fifita wani a kan annabi ba shi ya ma yanke zaman yake cewa sai dai fi abin nan son annabi ɗin ba mutafawuti zaka ga wani ya ci wani sun annabi sallallahu alaihi wasallam sannan haka al'imamul imam al yake cewa a san Allah da manzansa shine mutum ya dinga yi masa ɗa'a an gane yi masa da'a shine san Allah da manzansa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani dai karkashin wannan hadisi imanin ɗin daga cikin mu ba zai taɓa cika ba har sai a san shi ya fi soyuwa a kan dukkan wani dan taliki na duniya ga baki ɗaya to malamai sun tattauna wata matsala ƙasashen wannan hadisi ko hadisai guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi a wannan riwaya wannan su ajma'in to shi wannan mutumin da annabi ya bashi labarin wannan hadisin shi zai shiga ciki ko ba zai shiga ciki ba wai karantan karantan shi wanda yake ba da labari misali yanzu ni da nake ba ku labarin wannan hadisin shin ni ma karan ma zan shiga ciki har sai na fi son annabi fiye da kaina ko kau sauran mutane ne an gane matsalan sau shin imanin ɗaya daga cikinku ba zai taɓa cika ba har sai ya fi son annabi fiye da sauran mutane ko ko har sai ya fi son shi Kanshi shi ɗin karan kan shi inda za a ce misali yanzu idan bai kafirce mu annabi ba za a kashe shi zai yadda cewa ya ba da ransa suna kashe shi to malamai suka ce sai shi ma karan kanshi son kanshi ɗin ya fifita son annabi fiye da son kanshi ɗin, wannan imanin shi zai cika an gane ko ba wai sauran mutane ba kawai har shi karan kanshi suka ce ina za mu ga wannan kan hadisin abdullahi ibn hisham wanda ya zo cikin sahihul bukhari abdullahi ibn hisham yake cewa wata ran ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana rike da hannun umar ibn al-khattab sai umar ibn al-khattab yake cewa ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi wai kai ka fi soyuwa daga gare ni dukkan wani halitta na duniya sai dai kaina kawai kaina ne kawai ni na fi son kaina fiye da kai an gane amma sauran mutane ga baki daya na fi son su fiye da kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya umar imanin ka bai cika ba hatta akuna habba ilaika min nafsika har sai na fi soyuwa daga gare ka da kan kan kai kanka sai ya kasance a zuciyarka tana sona fiye da kanka sai umar yake cewa al'an ya rasulallah lalle zan ansa kiranka yanzu nan ya rasulallah sai yace la'anta ahabbu ahabbu ilayya min nafsi lalle ke ka fi soyuwa daga gare ni fiye da kaina sai annabi yake cewa al'an ya umar yake cewa yanzu ne imanin ka ya shiga to lalle karkashin wannan hadisin malamai da suka tattauna wannan matsala suka ce imanin mutum ba zai taɓa cika ba har sai ya fi san annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin zuciyarsa ya kai lokacin da yana jin ya fi san annabi fiye da dukkan wani halittu na duniya da shi ɗin kansa karan kansa wannan shine abin da suka rinjaya na karanta babu حلاوة الإيمان حدثنا محمد ابن ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار آه. كما كما يكره أن يقذف في النار نعم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن المثنى البصري وتؤجر بصرني من يرى يورثه kala yake cewa a babu halawatul iman wannan babu zai mana bayani akan halawa ta iman wato zakin ko zartin imani a dalilin da yasa ya kawo wannan babin bayan hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam min iman domin ya nuna cewa imanin mutum ba zai taɓa cika ba har sai ya so annabi sannan yayin da son annabi ya kasance ya shiga zuciyan mutum fiye da wani dukkan halittun duniya a lokacin ne ya samu halawatul iman ina fata an gane shi yasa ya kawo halawatul iman bayan hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam min al iman yake cewa qala hadathana muhammad ibn al musanna muhammad ibn al musanna ya ba mu labari wato shi dan basra ne a basra ya rayuwa qala yake cewa hadathana abdul wahhab abdul wahhab ya ba mu labari as-saqafi shi ma dan garin basra ne an gane ko qala yake cewa حدثنا أيوب أيوب شين ابن أبي تميمة shi ma ɗan garin Basra ne Muke cewa ya ba mu labari an abi kilaba. Abu Qilaba shine Abdullah ibn Zaid ibn Amr shi ma ɗan Basra ne an Anas an karɓo daga Anas wannan Anas shine ibn Malik wanda muka yi cikakken bayani a kansa idan muka lura za mu ga wannan sanadin duka Basriyon ne wato dukan su ƴan garin Basra ne shi yasa garin Basra suna ɗaya daga cikin garuruwa waɗanda suka tatsi ilimi sosai wato ma'abuta ilimi na hadisi da ilimi na alkur'ani mai girma a kun ga wannan sanadin da baki ɗayansa ɗan basra ne sannan sanadin akwai at-tahdith a cikinsa sannan akwai al-an'ana a cikinsa sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga annabi tsira da إرادة أن يسأل الله gare shi kala yake cewa wannan bayanin da muke muna cewa ɗan basra ɗan kufa da sauransu a dinga rubutawa ɗan ne ko ta inda mutum zai kiyaye rijal ɗin nan gaba a kana karanta sanadi ka san wannan dan Bakara ne wannan dan kufa ne wannan dan madina ne wannan dan makka ne wannan dan misra ne kuma ka san karfin kowane a kala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce salatun ababe guda uku man kunna fihi wanda ya same su wajar halawatar iman ya samu daɗi ko zarɗin imani wato ya samu ɗanɗano na imani ne kyau a cikin zuciyarsa na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siyahuma ya kasance Allah da manzansa sun fi soyuwa a gare shi fiye da waninsu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ya so mutum kada ya so shi domin wani abu na duniya ba ce don Allah subhanahu wata'ala wato baya dacewa idan mutum zai so wani ya so shi saboda misali yana da mulki mai mulki ne ko kuma yana da dukiya ko kuma yana da karbuwa a wajen mutane da idan za ka so mutum sai ka so shi dan Allah sai mutum ya shiga cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yuzilluhum Allah yawm al-qiyama la zilla illa zillahu mutane guda bakwai wanda Allah zai sanya su cikin inuwarsa ranar tashi alkiyama ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah da ciki shine wanda ya so mutum dan Allah ba dun wani abu ba shine an yushibbu mara ya so mutum la buhu bai so shi domin komai ba illa lillah sai don Allah subhanahu wata'ala wato ya ga akwai imani tare da shi da kuma kusanci ga Allah wa an yakra an ya fil kufri kuma ya kyamaci ya koma zuwa ga kafirci kama ya karaho kamar yadda yake kyaman an yi kwaba fil nari a jefa shi cikin wuta duk wanda ya kasance waɗannan ababe guda uku sun tabbatu a cikin zuciyarsa to lalle ya samu halawatul iman wato ya samu ɗanɗano na imani imani wato ya fara ya tabbata a cikin zuciyarsa an gane ko malamai sun tattauna ƙarƙashin wannan hadisi suka ce wannan hadisi daidai yake da faɗar Allah subhanahu wata'ala tun cikin suratu tauba قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أو سقراء وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تشون تفادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله ذلك لا صلى إلا كما في مقال آه، طيب ما لم شيء ونن حديثي جنا ديري لفقا الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم تنسكن سورة التوبة آه تباطل باري إذن aba'ukum iyayenku kulin kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum da ƴaƴanku sannan da ƴan uwanku sannan da dukiyoyi waɗanda kuka tara sannan da kasuwancin da kuke tsoron kada ya sukuce wato kada ku samu karaya idan ya kasance waɗannan ababen sun fi soyuwa gare ku fiye da Allah subhanahu wata'ala habba ilaikum min Allah wa rasulihi sannan da manzansa sai Allah yake cewa fatarabbasu to sai ku yi jiran daku hatta ya ce Allah bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa ku ga me zai faru da ku to saboda haka kun ga shi da yake da faɗin wannan imani mutum da zai taɓa samun halawatul iman ba har sai Allah da manzansa ya kasance sun fi soyuwa a cikin zuciyarsa fiye da wasunsu shine man kunna fi faqad wajada halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma al-imam al-qadi ya yi bayani yake cewa son Allah da manzansa shi ne ya masa ɗa'a kuma malamai suka yi bayani al'imamul khatibul bagdadi yake cewa inda a ce mutum zai nuna so ga Allah shi kaɗai baya nuna so ga manzansa sallallahu alaihi wasallam to wannan imaninsa bai cika ba shi yasa wannan alifin tasniya ta zo tasniya wadda take nuna mutane guda biyu mimma huma. shi yasa Allah ya bamu labari cikin surat Ali Imran kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah yake cewa manzon sa ka bawa kafirai da mushrikai na Makka labari in da gaske suke suna son Allah to fattabi'uni sai ku bi ni wato su bi manzon Allah kenan idan suka yi haka yau kuma Allah Allah zai so ku wa fi lakum dhunubakum sai kuma ya gafarta muku zunubanku kuma san manzon Allah shine ya masa da'a da biyayya da bin sunnansa abinda manzo Allah ya ce a aikata a aikata wanda ya ce a bari a bari amma duk mutum ya dinga cewa yana nuna yana son annabi amma yana saba ma umarninsa to wannan baya nuna cewa wai son annabin nan da gaske yake tun da ka'ida wanda kake son shi zaka tana mai tana mai biyayya yanzu mata gare ka in ji matan nan tana son ka da gaske za ga ba za ta dinga ne ba za ta dinga saba ma ba haka ƴaƴa gare ka in ji suna son ka da gaske za ka ga ba za su dinga saba ma ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake faɗa a baitocinsa ta asir ilaha wa anta tuzhiru hubbahu har zuwa inda yake cewa innal muhibba liman yuhibbu muti'u Shinya za a yi ka ce kana son Allah kuma ka dinga saba masa wani sirri ma da wanda kaga yake yawaita sabo yake saba ma Allah ko manzonsa to wannan yana nuna cewa ƙarya yake ba san Allah yake ba duk wanda yake son Allah so ne ya yi a cikin zuciyarsa za ka gani zai dinga yi mai tsara abin da ya ce ya aikata zai aikata wanda ya ce ya bari zai bari haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum ya kiro wasu bid'a ya jingina su a addini kuma annabi bai yi umarni ya su ba ko Allah kun ga wannan ƙarya yake kuma ya ce yana zikiri ya ce ai wannan zikirin shi yake nuna yake nuna san maza Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan fata ne sun da wannan nau'iya na zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni da shi ba kaga shi ma wani nau'i na ne na sako ne to shi yasa al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yayi bayani yake cewa min ma siwa huma shi yasa annabi ya kawo tasmiya anan kuma wannan hadisin daidai yake da faɗin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu afi'u Allah wa afi'u rasula wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka imani ku yi ma Allah da'a da manzansa kun ga aka ce wa afi'u rasula da yi mane ma Allah da'a shi yasa al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yake cewa dalilin da yasa Allah ya ce afi'u Allah wa afi'u rasula bai ce afi'u Allah wa rasula ba sabida san kowanne daga ciki so ne wanda yake mustaqim yana tsayuwa da kanshi saba ma Allah mutum zai iya halaka ko kuma mutum ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya halaka akan haka shi yasa Allah ce ati'u Allah wa ati'u rasula bai ce war rasula ba amma ulil amri fa wato ma'abuta umurni shugabanni da sauransu sai Allah ce wa ulil amri minku bai ce wa ati'u ulil amri fa saboda su shugabanni ba su da ɗa'a nasu na karan kansu duka da'ansu yana karkashin ɗa'an Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa hikiman da Allah ya sa ya ce atiu Allah atiu rasula wa ulil amri ya ce wa atiu ulil amri ba. saboda ba su da ɗa'a nasu na karan kansu idan sun yi ma Allah ɗa'a ka masu da'a in sun saba ma Allah kada ka masu ɗa'a. idan shugabanni sun yi wa manzon Allah ɗa'a ka masu da'a idan kuma sun sa'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka musu sa'a shi yasa ake cewa ulil amri sa'an suna karkashin sa'an Allah ne da manzon sa sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane أن al mar'a la yuhibbu illa lillah kamar yadda yake bayani cewa idan za ka so mutum sai ka so shi dan Allah dan ya so Allah wanda ta sanadiyya haka ne mutum zai samu aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa yana ɗaya daga cikin sab'atin yuzilluhum Allah yawmal qiyama yawma la zilla illa zillu cikin mutum bakwai wanda Allah zai musu ni'ima ya sanya cikin aljanna shine wanda ka so shi saboda Allah soyayyen da ke tsakaninku dan Allah ne ba wata maslaha ta duniya ba sannan wa an yakra an da fil kufri kama yakra an yutlaqa fil nar sannan ya kyamaci komawa kafirci abin da malamai suka ce a nan shine a mutum ya kyamaci aikata saɓo wanda ta sanadiyyar wannan sabon zai iya sanya shi ya shiga cikin wuta to mutum yayin da wannan ya shiga cikin zuciyarsa to lalle imani ya shiga cikin zuciyarsa ko kuma da ba musulmi ba ne amma ne ya karɓi musulunci to lokacin da ya karbi addinin musulunci ya karbi addini ne saboda tsoron faɗawa wuta to daga baya baya halatta ya ridda ya zo ya ƙara komawa gidan jiya shi ne wa an ya karha an ya oda fil kufri kama ya karha an yi ƙudar finna na karanta باب علامات الإيمان حب الأنصار حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبل قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار to za mu tsaya nan saboda إذا lokaci إن شاء الله تعالى Allah ta'ala bayan sallah za mu tsora daga wannan hadisi insha Allah ta'ala